wanda a cikin karfinsa da ikonsa da amincewarsa a kuma ganin da masa ya ba mu ikon halarta a wannan gidan talabijin mai taron albarka tambara tv a yadda muka saba haduwa kowace ranar talata daidai wannan lokaci karfe hudu na marece domin gabatar da shirin namu na filin addu'o'i invocation kamar da muka saba gabatar a kowane rana talata daidai wannan lokaci karfe hudu da minti talatin na marece domin isar da bi ma'ana addu'o'i da muke bayarwa muke karantar da junanmu a cikin alkur'ani mai girma da kuma addu'o'in da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da bukatocin alkhairi da abin da ya mana tsanani insha allahu akan su ne muke na addu'o'i kuma muna taimaka ma juna da na addu'o'i muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu albarka cikin wannan shirye-shiryen namu da muke gabatarwa kuma ya bamu ikon aiki da abin da muke karantar da juna ubangiji subhanahu wataala ya sare mu al'amuran mu ya bi nan bukatocin mu alkhairi da abin da mun tsanani Allah ka sauke muna addu'a Allah muke roƙo ya babu nutsuwa kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan ƙasar mu ta Nijar da sauran kasashen musulmi baki daya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya wannan suke rigen gidan gaskiya muna fatan Allah mai girma ɗaukaka ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura idan tamu ta zo Allah ba mu ikon cikawa da imani ubangiji subhanahu wataala ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ya sa mu dace eh insha Allah mu musulmina mu junan mu barkamu da sallah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal idul mubarak kullu amin wa antum bi khairin ubangi wata wataala karba muna aika muna alkhairi muna mu junan barka mu da sallah Allah maimaita muna Allah karba muna Allah sanya mu cikin bayan Allah waɗanda Allah ya karbi ibadodin sa cikin wayannan kwanaki na farkon watan Zulhijja guda goma har wannan ibada da muka yi ta Arfa da kuma eh, aika na alkhairi da muka yi na eh, layya muna fatan Allah karba muna ya sa mu su cikin mizal hasanat namu ubangi subhanahu wataala ya kama sauki cikin al'amuran mu muna mu junan barka sallah muna neman afuwa da yafewa insha Allah ga dukkan waɗanda muka yi ma laifi ko wani kuskure insha Allah mu da a wajen mu mun yafe muna neman gafara ga dukkan ƴan uwa musulmi da suke sauraron mu da kallon mu a kowane lokaci wani lokaci ana kira wani lokaci kuma ana kira ba a samu muna neman afuwa kan dukkan wayannan al'amura insha Allah domin Allah mai gafara ne mai jin kai ne kuma muna neman afuwan sa mu duka gaba daya Allah gafarta mana ya sa kuma ƴan uwa musulmi su yi mana afuwa eh lalle insha Allah ƴan uwa musulmi da muka zo cikin wannan shiri muna gabatar da eh, addu'o'i daban-daban da suka tabbata daga alkur'ani mai girma da kuma addu'o'i da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e yau addu'o'in da zamu bayani akan su su ne zamu ɗauko addu'o'i da ake ce musu eh, azkar yani zikirorin da ake yi na safe da yamma game da eh, abubuwan da muke na rayuwarmu tun tashi mu da barci har zuwa fitan mu da ibadun da zami da salloli da zuwa ko ina da addu'in da ya kamata mu yi wa kawunan mu dukkan su gabarin Allah za mu bayani akan su dalla dalla idan lokaci ya bamu bakin da ya kamata mu tsaya za mu tsaya insha Allah ubangi subhanahu wataala ya samu dace za mu dokan azkari na farko da za mu bayani akan sa shine al azkar yani al istiqaz an nawm addu'a wadda idan mutum ya tashi da barcinsa addu'a da zai karantawa game da ubangiji subhanahu ta’ala ya ba su alkhairin bi ma'ana wannan yini su hana wata ya sanya masa albarka a cikin wannan yini insha a akan ta ne zamu yi bayani bi iznillahi ta'ala wannan addu'a ita ce ake ce mata zikirin da ake yi idan mutum ya tashi da barcin sa lokacin da mutum zai barci addu'a da ya kamata ya karanta domin ya samu saukin wannan rayuwarsa da kuma wannan yini Allah sanya masa albarka a cikin sa wannan addu'a ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da barcin sa annabi yana karanta wannan addu'a sannan yana godiya ga ubangiji subhanahu wataala game da wannan addu'a ita ce azkar yani al-istiqa yuqazi minan naumi addu'a da mutum zai karanta idan ya tashi da barci mutum yana tashi da barcin sa Allah ya maido masa rayuwarsa to ya kamata mutum ya addu'a yi ma Allah godiya game da wannan babban alkhairi da Allah ya masa mutum yana tashi da barci abin da zai ce wa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur addu'a ta farko kenan da mutum zai karantawa alhamdulillahi lazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nushur ya ta ce addu'a da ake karantawa idan mutum ya tashi da barcinsa addu'a ta biyu da mutum zai karantawa ita ce alhamdulillahi lazi afani fi jasadi wa radda alayyar ruhi wa aznali bi zikiri mutum zai karanta wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam na ya kasance da karanta wannan addu'a ta biyu idan mutum ya tashi da barcinsa wani lokaci kuma manzala sallallahu alaihi ya kasance annabi yake cewa duk mutumin da ya farka cikin dare faƙala hina ya lokacin da ya tashi da barjinsa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim annabi ya ce duk wanda zai karanta wannan addu'a bayan ya farka cikin dare mutum ya karanta wannan addu'a bayan falkawansa cikin dare to ubangi subhanahu wata'ala zai karba masa wannan addu'a da a wannan lokaci idan ka roki Allah cikin dare ma Allah zai karbi wannan addu'a taka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yani thumma da'a sai annabi ya addu'a ce Allahumma ghafirli wa Allahumma ghufra yani Allahumma ghafirahu qala walidu shi wanda yake rawaito hadisi ce annabi yake cewa duk wanda ya addu'a wannan lokaci Allah zai karbi addu'arsa fa in qama wa tawadda'a fa in qama fa tawadda'a thumma salla qubilat salatuhu duk mutumin da ya falka ya karanta wannan addu'a bayan ka tashi kayi nafila muti raka'a nafila raka'a bi cikin dare to Allah zai karbi ibadarsa da sallar da a wannan lokaci kenan addu'a ce da ake so musulmi karanta na'am wannan ita ce addu'a ta farko da zamu karanta wa idan mutum ya tashi da barcin sa sai mu je addu'a ta biyu daga cikin addu'o'in da mutum zai karanta wa du'a'u libith thawbi addu'a da mutum zai karanta wa idan ya sanya sabin tufafi idan mutum ya sanya sabin kaya addu'a da zai sanyawa vitamin ne sabo riga ce da wando ne jalbabi ne hijabi ne duk wani abin da ya samu wanda zai rufe jikinsa in ma zane ne ko ko kuma babban riga ce garan bubu feti eh, bubu duka mutum idan zai karantawa zai karanta wannan addu'a ita ce addu'a da ake ce mata du'a lubus thawbi addu'a da mutum zai karantawa idan ya sanya tufafi ko ya samu tufafi zai sanya wa sabi ne zai karanta wannan addu'a insha Allahu idan sabi ta ya samu ga addu'a da zai karanta karantawa idan kuma tsofin tufafi ne gare ka mutum ya wanke ya goge ya gyara to ga addu'a da zai karanta karantawa domin Allah ba sa alkhairin da yake cikin wannan tufafi mutum zai karanta wannan addu'a ya ce yani idan ya sa tufafin ta kafin ma ya sa ana so mutum ya kakkaɓe tufafin nasa idan mutum zai sa tufafi riga ne ko wando ne ko zane ne ko hijabi ne idan mutum ya ɗauko sa inda ya aje sa ya yi kokari ya kakkaɓe domin bai san ya shiga cikin tufafin ba menene ya kelake a cikin wandonsa ba mutum ya ɗauko ya sanya bai san abin da yake ciki bai cutar da shi shi yasa manzo Allah ce idan za ku sai tufafin ku gilgije sa ya tabbata annabi yana gilgije tufafi kafin ya sha a cikin jikinsa annabi sai ya ce alhamdulillahi allazi kasani hadha thawba alhamdulillah lazi kasani hadha thawba annabi yana karanta wannan addu'a cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya arzutar da ni ya tufatar da ni da wayannan tufafi wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wa min ghairi hawlin minni wala quwwa kenan wannan ita ce addu'a da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana me zai sanya sabin tufafi addu'a da zai karantawa ita ce alhamdulillahi allazi yani kasani hadha thawba wa min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan ita ce addu'a ta farko daga cikin addu'o'i idan mutum zai sa sabin tufafi sai addu'a ta biyu daga cikin addu'o'in kuma idan mutum ya sa sabin tufafi ya sami sabin kaya sabin tufafi ne ya samu addu'a da mutum zai karantawa ga sallah ta zo mutum ya samu sabon ɗinki ga sallah ta yi mutum ya je kasuwa ya so sabon tufafi sabon riga ce sabon wando ne ko hijabi ko jalbabi ko zane da mutum zai sanyawa ga addu'a da mutum zai karantawa ga mutumin da ya samu sabon tufafin da zai sanyawa ya rufe bi ma'ana jikinsa idan mutum ya samu sabon tufafi to ga addu'a da zai karantawa du'a'u du'a'u lubufi thawbil jadid du'a'u lubufi thawbil jadid addu'a da mutum zai karantawa idan ya sa sabon tufafi idan mutum ya sa sabin tubabin sai ya ce allahumma lakal hamda ko allahumma lakal hamdu an ka sautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharra ma suni'a lahu wannan ita ce addu'a idan mutum ya sami sabin tufafi Allah baka alkhairin da yake cikin wayannan tabin tubabi Allah baka alkhairin da yake cikin wannan kaya da mutum zai sanya jikinsa sai ya karanta wannan addu'a Allah zai sanya maka alkhairi da albarka kuma ya arsar da kai wani sufafi wanda ba wa'annan ba ma Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharra ma suni'a lahu wannan ita ce addu'a da mutum zai karantawa idan ya sanya sabin tufafi wannan hadisi imamu abu dawud da imamu tirmizi suka kawo wannan hadisi sannan kuma addu'a liman ladifa sauban jadidan idan mutum ya sa sabin tufafi kai da kaggansa ba hasada za ka yi ba ba ɓacin rai za ka yi ba ba wai mutum zai sa wayo Allah idona ba a'a addu'a za ka yi masa wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya sanya sabin tufafi addu'a da zaka yi masa kenan addu'a'u addu'a'u liman liman labisa thawban jadidan addu'a da zaka karanta mutum ne sa sabin tufafi sai ka yi masa wannan addu'a ka ce masa tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan wani ita ce addu'a da za a karanta ma wanda ya sanya sabin tufafi za ka yi masa Allahu akbar tubuli wa khalifin Allah ta'ala a tsufe lafiya Allah linka maka ya da maka wanda ya yi nan Allah ya canza maka wani sufafi wanda ba wa'in ba idan sun tsufa ka tsufe su lafiya sannan kuma Allah muke roƙo ya canza maka wa'in su wa'in ba wa'in da sun tsuwa sannan mutum ya karanta ya ce yani ilbis jadidan ka sanya wainan tufafi suna sabi wa ish hamidan ka rayu kana godiya ga Allah wa mut shahidan sannan ka mutu kana shahidi Allahu akbar kenan kaga addu'a da zaka yi ma dan uwanka musulmi idan sai sabin tufafi kayan sallah ne kaya ne na buki wani aure ne mutum ya yi sabin tufafi ya yi sabon ɗinki addu'a za ka yi masa ba wai mutum zai zo ya faɗi wata kalma da ta saba ma shari'a mutum addu'a zai ma wansa musulmi idan sai sabin tufafi to sai addu'a ta gaba addu'a ta uku ita ce ma ya kuli za sau saubahu addu'a da mutum zai karantawa idan ya zai sanya tufafinsa idan mutum zai fitar da tufafinsa addu'a da zai karantawa ka sa tufafi kayi addu'a yanzu idan mutum zai cire kayansa addu'a da zai yi sai ce bismillah idan hannu riga zai sanya ba ya ce bismillah ya fara da hannun dama idan mutum zai fitar da bi ma'ana wandonsa ne so ya fara da hannu bi ma'ana kafa ta hauni an gane ko wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai fi da tufafinsa hijabi ne babbar riga ce ko kuma bi ma'ana jabba ce ko kuma riga ce zaka fitar da t-shirt ce ko kuma riga ce mai hannu dogo idan mutum zai fita ya ce bismillahi ya fitar da wannan tufafi wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ingantacce ne addu'a ta hudu daga cikin addu'o'in du'a dukhulil khala addu'a ta shiga ban daki idan mutum zai shiga bayi dushar mutum zai shiga kama ruwa bayi ko bayan daki ko mutum zai shiga salanga kamar yadda mafi yawan mutane suka sani addu'a da mutum zai karanta domin salanga ko mu ce dushar ban daki wuri ne waɗanda shaidanu suna haɗu a wannan guri to mutum idan zai shiga wannan dushar sai mutum ya karanta wannan addu'a ya ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan ita ce addu'a da mutum zai karanta idan zai shiga dushar yana shiga kuma sai shiga da kafa ta hauni ba shiga da kafar dama kafar hauni ake shiga dushar da ita masallaci idan za ka shiga sai ka shiga da kafar dama amma dushar matattararen shaidanu ce wurin zaman shaidanu ne da aljanu idan za ka shiga mutum ya sanya kafa ta mai ta hauni ya shiga wannan dushar sai karanta wannan addu'a du'a dukhulil khala'i yace bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'itha ya Allah da sunanka da soma ina neman tsari daga shaidanu mazansu da matansu ne kenan ka kayi addu'a Allah zai taimake ka ba abin da zai cutar da kai idan an shiga dushar ba a yawan dumi ba a hayaniya ba a maganganu mutum ya biya bukatar sai hito ko ba so mutum ya shiga dushar ya jima yana cikin bandaki Allah sa mu dace sai addu'a ta biyar du'a'ul khuruj min al khala'i addu'a da mutum zai karantawa idan mutum ya fito bandaki ya hito dushar ya hito kama ruwa bayan gida addu'a da mutum zai karantawa sai ce ghufranaka غفرانك غفرانك وني ita ce addu'a yani من khuruji idan mace ya fito dushar addu'a da zai karantawa kenan insha Allah na neman gafaran Allah domin mutum ya fitar da tsiraicinsa ya bayyana jikinsa ba laifi bane ba amma kana neman gafaran Allah Allah ya yafe maka domin Allah na ganin ka yana ganin ka yana ganin cikin alhalin da kake mala'iku kuma suna nan sun tsaya bakin kofa suna jira ka hito waje su tashi tare da kai kenan mutum zai karanta wannan addu'a ita ce ghufranaka mutum nemi gafaran Allah addu'a ta shidda mutum zai karanta addu'a idan mutum zai soma arwalla da mutum ya kawo ruwansa ya hito banda yake zai kama arwa zai fara arwalla to addu'a da mutum zai karanta kafin ya fara arwalla idan mutum zai soma arwalla akwai zikirin da ya kamata ya karanta addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da zai fara arwalla sai yana ambaton sunan Allah yana cewa azkaru qabla al addu'a da mutum zai karantawa kafin yin arwala kafin mutum ya soma arwala addu'a da zai karantawa mutum sai ce bismillah mace ya fara wanke hannunsa ya kuskure bakinsa ya yi arwala tun farko har zuwa wanke kafa addu'a ce muke bayani akai ba wai arwala ba wannan babi na arwala daban yake muna magana akan addu'o'in da ake karantawa ko kuma zikirorin da ake karanta idan mutum zai arwala kafin mutum ya fara arwala ce bismillah to sai addu'a ta bakwai idan mutum ya ƙare arwala yani azzikir ko kuma addu'a ba'dal faraghi min alwudu'i idan mutum ya ƙare arwala addu'a da zai karantawa bayan arwala mutum zai ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni al mutatahhirina wani ita ce addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana karawa ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wani ita ce addu'a da guda uku daidai guda uku mutum zai karantawa yana yi cewa allahumma ashhadu an la ilaha illallah لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina wannan ita ma addu'a na karanta ta idan mutum zai ya kare arwallarsa kuma daga baya kana da cewa imamu tirmizi ya tabbatar da hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa wani lokaci yana cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabina Allahumma ja'alni min at-tawwabina annabi na karanta wannan addu'a idan ya kare bi ma'ana alwalla addu'a ta uku sai manzo Allah ya ce Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ko kuma subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan ita ce addu'a idan mutum ya gama alwalla zai karantawa sai mu je akan addu'a mu ta takwas ita ce zikirin da mutum zai idan zai fito gidansa idan za ka hito gida cikin gida ne khuruj a cikin gida addu'ar da mutum zai karantawa an sortan de la maison zai karanta wannan addu'a ya kasance annabi lokacin da zai fita gidansa annabi yana karanta wannan addu'a yana cewa bismillahi tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah annabi yana karanta wannan zikiri sannan kara kara ta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw jahala alayya wannan ita ce addu'a da annabi ke karantawa ɗaya daga cikin su kana ya karanta wannan lokaci wani lokaci ko mutum ya maimaita wannan addu'a ko ka karanta suna gaba daya idan mutum zai fita gidansa Allah sa mu dace sai addu'a ta tara zikiri inda dukhulul yani almanzil idan mutum ya hita yi addu'a yanzu kuma idan mutum zai dawo gidansa zai karanta wannan addu'a ta shiga gida idan mutum zai shiga gidansa mace ce bismillah walajina wa bismillahi kharajina wa alallahi rabbana tawakkalna bayan haka idan mutum zai shiga gida sun yusallimu ala ahlihi sannan mutum ya sallama ga iyalansa assalamu alaikum wa rahmatullah ba so magidaci ko mutum ya shiga gida bai sallama ba bai dace ba mutum ya shiga gidansa bai addu'a ba idan mutum bai addu'a ba akwai shaidanu bakin kofar gida da sun ji ba kai addu'a ba sai su bi ka shiga gida su da hankali su rika nuna maka laifi su rika nuna maka kuskure da ka shigo gida ba abin da yake maka daɗi sai tashin hankali ba abin da yake wani damuwa ku a cikin gida sai tashin hankali to lokacin da za ku shigo cikin gida ba ku yi addu'a ba shaidanu sun shigo tare da kai to mutum zai karanta wannan addu'a bismillahi walajina wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna sannan mu ce sallama ga iyallansa Allahu akbar faiza da khaltun buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan idan mutum zai shiga gida yayi sallama da tahiyya ce sallama ce daga wajen Allah mai albarka kuma da rahama zai sauka a cikin gidanka kace assalamu alaikum amincin Allah tabbata a gare ku wa rahmatullahi da rahamarsa wa barakatuhu da albarkarsa to ya za a yi rahama da albarka ba za su sauka a cikin gidanka ba ko ba gidanka bane ba kana yin addu'a kana yin sallama sai ka yi sallama kafin ka shiga gida ko ba gidanka ba sai ka yi addu'a idan gidanka ma ne sai ka yi addu'a wannan sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sai addu'a ta goma yani mutum ya karanta du'a'u al-dhihab ila al-masjid addu'a da mutum zai karantawa idan zai je masallaci mutum zai je masallaci addu'a da zai karantawa النبي دن زي جي مسلاشي سيتي اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل نورا واجعلني نورا اللهم أعطيني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي بص وفي دمعي نورا وفي شعري نورا وفي بصري نورا اللهم اجعلني اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في أظمي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور wani ita ce addu'a idan mutum zai je masallaci Allah ka bani haske halshe na haske baki na halshe haske zuciya ta haske nama na haske ya Allah ka sanya haske cikin kashina ka sanya haske cikin bima'ana jini na nama na jijiyata ya Allah ka sanya mini haske hannun dama hannun hauni Allah ka sanya mini haske cikin kabari Allah ka sanya mini haske cikin bima'ana idanuna Allah ka sanya mini haske a cikin rayuwata Allah ka haskaka ni ya Allah ka bani baiwa na ne na haske wannan addu'a ce idan mutum zai je masallaci sai addu'a ta goma sha ɗaya idan mace ya kai bakin masallaci domin wannan addu'a na karanta ta tun hito gida zuwa masallaci kana zuwa bakin masallaci idan mutum zai shiga masallaci ɗakin Allah sai karanta wannan addu'a ita ce du'a'u dukhulil masjid addu'a da mutum zai karantawa idan zai shiga masallaci ka zo kofar masallaci ka ajiye takalman ka to idan zaka shiga sai kai wannan addu'a ba shiga masallaci da gudu ba shiga masallaci da sauri ana sannu sannu ne a tsaya a yi addu'a sannan a shiga masallaci mutum zai karanta wannan addu'a a'udhu billahi azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من shaitanin rajim wani ita ce addu'a da mutum zai karantawa idan ya shiga masallaci ko zai shiga masallaci zai karanta wannan addu'a a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim rajim zai karanta wannan addu'a idan zai shiga masallaci sannan kuma zai karanta addu'a ta biyu bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah abwaba rahmatika allahumma ko bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah abwaba rahmatika mutum zai karanta wannan addu'a idan zai shiga masallaci ba a karanta wannan aya wa annal masajida lillahi ba a karanta wannan addu'a wannan aya addu'a ce ake karantawa mutum sai wanda manzon Allah yayi domin kan mu ya kama kansa wanda annabi bai yi ba sai kuma idan mace ya yi sallah ya kare zai hito masallaci in za ka shiga kafar dama idan mutum zai hito masallaci addu'a da zai karantawa ko mutum ya hito da kafar eh, da ita ma dama Allahu akbar mutum zai karanta wannan addu'a du'aul Kuruji min al masjid addu'a idan mutum ya hito masallaci ko ya hito cikin ɗakin Allah addu'a da zai karantawa ya ce bismillahi والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك العظيم من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم دعاء الخروج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك Allahumma a'simini min shaitanir rajim ya Allah ka kare daga shaidan Allahu akbar kenan idan mutum kare sallah ya yi to masallaci addu'a da zai karantawa insha Allah to kuma bayan haka yi wa musulmi lokacin da mutum ya ji ana kiran sallah azkaru yani azkarul azani zikirin da mutum zai karantawa idan ya ji ana kiran sallah idan mutum yana kiran laiman lada ne yana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar akwai addua da mutum kamata yi da abubuwan da mutum kamata ya faɗi to ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ku ji mai kiran sallah yana kiran sallah duk abin da yake faɗa kuma ku faɗa ya kulu ma ya kulu mu'azzin abinda mai kiran sallah yake faɗa kai ma idan ka ji kai ma zaka faɗi duk abin da yake faɗa amma kuma sai dai wai surare guda hudu abin da yake faɗa kai kuma sai ka canza akwai abin da ya kamata ka faɗi idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar yana kiran sallah kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar idan ladan ya ce ashadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya saka ne ta na biyu ashadu an la ilaha illallah kai ba sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ladan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ba sai ka ce ashhadu an la anna muhammadan rasulullah ya saka maimaita na biyu ashhadu an la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ba sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to lokacin da ya zo ga wannan kalma ya ce hayya ala sala kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi ba za ka fada hayya ala sala ba sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi zai sake mimita ce hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah zai sake maimaita ce hayya alal falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ya sa ka mimita na biyu hayya ala sal hayya ala kai ma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah to yana karanta wannan addu'a yana karanta wannan kiran sallah inda yace ashhadu an la ilaha illallah idan ya kare kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah to wannan lokaci mutum sai ce wa ana ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutum sai ce raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan wannan lokaci abin da ake faɗa sai mu ce kokari ya salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yani aqaba yani tashahhudul mu'azzin bayan kiran sallah mai ladan mutum sai ya addu'a ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yusalli alai alan nabi sannan kai salati ga annabi ba'da faragi min ijabatul mu'azzin lokacin da mai kiran sallah ya kare kiran sallah to wannan lokaci sai kai kokari kai salati ga annabi idan ya kare kiran sallah ya sai ka ce allahumma rabba hazihi da'awatu tamma وصلاته القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد wani ita ce addu'a da mutum zai karantawa idan an kare kiran sallah sannan mutum ya da'u nafsihi bainal azani wal iqama bayan kiran sallah zuwa kafin a tada sallah mutum ya kokari ya addu'a fa inna du'a hina izin la yuraddu annabi ce domin addu'a a wannan guri mutum ya addu'a Allah bai mai da addu'ar ka kenan bayan kiran sallah zuwa lokacin da ladan zai zo a yi ikama liman ya ata da sallah to idan kai addu'a kowace addu'a kai Allah zai karba maka kenan ya kuwa Allah musulmi mu san cewa wayannan addu'o'i ne da ya kamata na sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da mu mu rika a cikin rayuwarmu na ibadodinmu domin mu samu lada sannan addu'a ta goma sha uku du'awul istiftahi addu'a da mutum zai karanta karantawa idan zai shiga sallah yawa annabi yace ce abin da yake sa ka shiga sallah shine at-takbir abin da yake sa mutum ya ta sallah shine ne at-taslim mutum ya sallama ya ta sallah abin da yake sa ka shiga sallah kabbara ce kabbara harama da kai Allahu akbar mutum ya shiga sallah da mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to mutum ya kare sallah idan mutum zai sallah kuma akwai addu'a da ya kamata ya karanta ita ce du'a'ul istiftahi addu'a ta mubudin sallah ga gida nan yana da kile an kulle idan za ka shiga sai ka sa kile ka buɗe wannan ɗaki ka shiga to wannan addu'a da za mu karantawa ita ce addu'a ta mubudin sallah idan mutum zai buɗe sallarsa ko zai shiga sallah sai ya sa kile ta buɗe sallah sai ya buɗe sallarsa sai ya shiga ya sallah addu'a ita ce annabi na karanta wannan addu'a in kana so kana karanta wannan ka karanta wannan ka rika maimaita wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan wannan sallah ta bugira kai wannan addu'a sallah ta gaba kai wannan addu'a haka za ka yi kana maimaita wayannan addu'o'in nan domin mu ce dace da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai shiga sallah du'aul istiftahi addu'a ta bude sallah mutum zai ce wa Allahumma bayan an yi iqama an yi kabbara an yi kabbara harama za a karanta wannan addu'a sahabbai sun ji manzon Allah idan ya kabbara Kafi ya fara karatun fati annabi yana shiru suka ce wai me yake karantawa ashe addu'a ce yake karantawa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم اغسلني بالماء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد مجيتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أدوين غدابيو اكو اللهم باعد بيني وبين خطاياي addu'a ta biyu akwai Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka addu'a ta ku ita ce wajhatu wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma kana min al mushrikin inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal maliku لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي فاغفر لي وأترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت يا تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا تجي الدعاء تهدو ده متين زي كرنتاوا الدعاء تهدو ده متين زي كرنتا اللهم رب جمرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني اهدني lima ikhtalafa fihi min alhaq bi idni innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim wannan ita ce addu'an da za karantawa idan mutum zai so masalla kun ga an wa musu wannan addu'a kowa ya kokari ya koye su ya rika yi domin ya samu lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala idan mu yi ruku'i addu'a da zai karanta du'awar ruku idan mu yi ruku'i ya kama guwawunsa addu'a da zai karantawa subhana rabbiyal azim so uku mutum zai karantawa idan mu ce kama guwawunsa ya yi ruku'u cikin sallah addu'a da zai karantawa ya ce subhanakallahumma subhana rabbiyal azim afwan subhana rabbiyal azim so uku mutum zai karantawa sannan mutum ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subuhin quddusun rabbul mala'ikatu war ruhi allahumma laka raka'atu wa bika amantu walaka aslamtu خشي لك sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa قدمي wa bihi wani ta ma addu'a mutum yana karanta ta a lokacin da mutum yayi ruku'i ya kama guwawunsa yana ya cewa kuma subhanaka subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyahu ita ma ana karanta ta wal azamati mutum ya karanta ta ita ma to idan mutum ya taso da ruku'i addu'a da zai karantawa idan mace ta so da rukuyi kayi rukuyi kayi addu'a to bayan tasowa da rukuyi akwai addu'a da za a karantawa sai mu ce sani Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi wa ma وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده أهل wal والمجد أحق ما قال العبد وكله لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت wani ita ce addu'a idan mutum ya taso da ruku'i mutum ya taso da ruku'i tsaye to zai karanta wannan addu'a sai du'awu na gaba du'a'u sujudi idan mutum ya sujada ya kai goshinsa ƙasa mutum ya sa goshinsa ya yi sujada addu'a da mutum zai karantawa mutum ya ce subhana rabbiyal a'ala so uku mutum zai karantawa subhana rabbiyal a'ala subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la mutum zai karanta kafa nawa kafa uku uku mu ce ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli subuhun qudusun rabbul mala'ikatu war ruhu allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa bika arsalamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin mutum zai karanta wannan addu'a sannan mutum ce subhana dhil jabaruti wal malkuti wal kibriya wal azama allahumma ghfir li dhunubi kullihi dukkan wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyahu wa sirrahu wani ita ce addu'a da za karantawa sai addu'a idan mutum ya zamna cikin sallah kana zaune cikin sallah addu'a da mutum zai karantawa mutum ce wal jalasatu baina sajdataini idan mutum ya zamna kafin ya kawo sujada ta biyu mutum zai karanta wannan addu'a Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajubni wa'afani warzuqni warfa'ani wani ita ce addu'a da mutum zai karantawa addu'a ta gaba ita ce du'a sujudi tilawa idan mutum na karanta alqur'ani mutum ya kai zuwa wajen sujada addu'a da mutum zai karantawa lokacin da kake karatun qur'ani mutum ya zo wajen sujada to addu'a da mutum zai karantawa يتي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك بخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود wanda ita ce addu'a idan mutum ya eh, tilawa sujud kana karatun alqur'ani mutum ya kai wajen sujada addu'a da mutum zai karantawa Allah sa mu dace sai addu'a ta wajen dab da karshe tahiyya tahiyya da mutum zai karantawa at-tahiyatu tahiyya kafin mutum ya zama ya sallama akwai tahiyya da mutum zai yi da salati ga annabi kana cikin sallah ga tahiyyar da mutum zai karanta yadda ake karanta tahiyya at-tahiyatu lillahi at-tashahhud kenan التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن يتتهيا دعك كلام تاوى إذا أنت تهيا تهيا يتتي التشهد mutum zai karanta wannan siga da muka karanta salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum zai cewa allahumma ala muhammadin as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahudi bayan mutum yayi tahiyya yayi salati ga annabi yace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid Allahuma barik ala Muhammad wala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wani ita ce siga ta farko ta tahiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace yana ya kara tahiya ta biyu eh, salati na biyu yace Allahumma salli ala Muhammad أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب في العالمين تكين صلاة باب اللهم صل على سيدنا باب سيدنا sannan wajen ƙarshe mutane suna cewa innaka fil alamin innaka hamidul majid fil alamin babu shi innaka hamidul majid babu fil alamina babu allahumma salli ala muhammadi wannan duka babu shi babu allahumma salli ala muhammad sayyidina muhammad babu shi sayyidina annabi sayyidina ne amma babu allahumma salli ala sayyidina sai dai allahumma salli ala sannan kuma addu'a da mutum zai karantawa abubuwan nan guda hudu da ya kamata mutum ya nemi tsarin Allah daga su sallan mutum sallama ita ce addu'a ba'da tashahhudul akhiri qabla salami addu'o'i da mutum zai yi kafi ya sallame daga sallah ya roki Allah Allah tsare shi da wasu abubuwa fitin guda guda hudu ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharril fitnatil masih dajjal wayanne sune addu'o'i guda hudu abubuwa guda hudu da ya kamata mu ce nemi tsaron Allah daga su Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ka nemi tsaye daga wuta azabar kabari wa min azabi jahannam da azabar wutar jahannama Allah ka tsare ni daga fitinar duniya daga fitinar rayuwa addu'a ta karshe Allahumma yani a'udhu bika min sharri fitnatil masihi dajjal ka nemi tsari daga fitinan masihi dajjal waina suna addu'o'i da mutum zai karantawa daga tashi da barci shiga dushar sa tufafi har zuwa sallah har zuwa ruku'i sujada har zuwa tahiya har zuwa sallamewa wayan suna addu'o'i da ake karanta bi ta'ala kuma insha Allah ne kamata mu tsaya inda muka samu dai da Allah ba mu ladan sunan kai kuskure ubangiji subhanahu wataala ya gafarta muna ubangiji subhanahu wataala ya samu dace wayannan sune addu'o'i da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da mu wayannan addu'o'i murkan su a rayuwar mu a cikin ibadodin mu cikin ayyukan mu a cikin yini akalla kowa sai ya samu lokaci da zai wayannan addu'o'i kenan mu je makaranta mu tambaye malamai mu kusanci malamai mu karanta wayin na addu'o'i mu koye su mu rika yi Allah zai tsare mu zai tsare mana kawunan mu da iyalan mu da gidajen mu Allah zai tsare mana kasar mu idan muna yin addu'o'i da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wayin suna addu'o'i da zamu bada yau sai Allah nuna mu sati mai zuwa insha Allah za mu sake doko su da harshen zabarmanci biiznillah ta'ala Allah dai ya taimake mu samu dace don haka wayin suke bukatar karin bayani cikin abin da muka yi bayani za su yi mana lambobi kamar 96 sassan da ya 18 96 62 44 18 ko lamba ta biyu 90 28 35 66 tasayin daidai 28 35 66 wai su ne layukan da za ku tuntube mu kai sai za ku same mu insha Allah da ana buƙatar ƙarin bayani ko kuma inda ba a gane ba game da wa'annan bayanai da muka yi na wa'annan addu'o'i da muka yanta da mu insha Allah za mu yi cikakken bayani Allah sa mu dace don haka muna fatan Allah ya karba mu rayuka muna alkhairi ya sa mu dace biyan bukatocin mu alkhairi duk abin da muna sani Allah ka sauke muna addu'a Allah ba mu nutsuwa kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan kasar ta Niger da sauran kasashen musulmai baki daya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba lafiya waɗanda suka rige ni gidan gaskiya muna fatan Allah mai girma ɗaukaka sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi sa idan ta zo Allah ba mu yi kwancikawa da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa a ilma wa ja'al hadhihi al-bilad nijar aminatan mutma'innatan wa sa'ir bilad al-muslimin allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna wa anta al-mu'akhir la wa la